أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ala ya kawo mu yau sha biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1443 kuma yau sha uku ga watan hudu miladiya 2022 a wannan masallaci namu mu sagiri na Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatun littafin mu na Asrarus Salah wallafar babban malami al'imam shamsuddin ibnu qayyim al-jawziyya az rahmatullahi alai wannan littafi da ke bayani akan surura da fa'idoji da amfanin nika da ake samu a cikin yin sallah da yadda sallah take canza bawa daga hali mummuna zuwa ga hali kyakkyawa da yadda take bashi natsuwa a duniya da kwantar mashi da hankali da kuma yadda sallah take mutum tasiri a kabarinsa sannan kuma da faɗa mana manufar yin kowace ibada daga cikin ibadoji da ake yi a cikin sallah tun daga abin da ya shafi kiran sallah har zuwa iqama har zuwa takbiratul ihrami har dai ƙarshe zuwa sallamewa to da yana mana shimfiɗa yana buga mana misalin tasirin sallah a zuciyar bawa yana kamanta mana zuciyar bawa da ƙasa ƙasa wacce take buƙatar ruwan sama inda ana son ta fitar da shuka ta fitar da yabanya mai amfani to dole tana buƙatar ruwa wanda za a rika shayar da ita shi to haka zuciyar ɗan adam take yadda kasan ƙasa na bushewa ta ƙeƙashi ta zama ƙamas to haka kuma zuciyar ɗan adam take bushewa yadda ka san ƙasa na mutuwa masana eh, ƙasa sai su ce wannan ƙasar ba za a iya shuka a cikinta ba yanzu akwai ƙasashen da ba a iya shuka a jikinsu ba a shuka a sahara ba a shuka da a wajen ƙasar da ta kasance volcano ce feshin wuta duwatsunta suke yi kaga ko ka shuka ƙonewa za su yi ba ma za su fito ba akwai wajen da kuma za ka zo ka tabbatar da za ka ga ba sahara ba ne amma ƙasar wajen ta mutu duk abin da aka shuka ba zai fito ba to yadda zuciyar da ƙasa take mutuwa ko ta bushe ta zama ƙamar to haka zuciyar ɗan adam take bushewa shi yasa sai ga ɗan adam ya aikata wani mummunan aiki ka ce wai wannan ba akwai zuciya a cikin a cikin ransa a tare da shi Allah shirye mu to shine ma ya ci gaba da cewa fa idza nalahu al-qahq wal jadb kana bi manzilati shajarati rutubatuha wa khudratuha walinuha wa simaruha min al mana yace fa idza nalahu al idan zuciyar mutum fai ya kama ta wal da bushewar rashin ruwa kana bi manzilati shajarati to sai zuciyar nan ta zama kaman wata bishiya ce rutubatuha wadda danyantakarta wa khudratuha da kasancewarta koriya walinuha da kuma taushinta wa mauha da fitar da 'ya'yanta min alma'i duka Allah ya kaddara ta ta hanyar ruwa take samun waɗannan ababen guda hudu haka zuciya haka haka haka bishiya take ko da kasancewar ta ɗanya da kasancewar ta koriya da kasancewar ta mai laushi da kasancewar ta za ta iya fitar da 'ya'yan da za a iya tsinka a ci in kuma ba na ci ba ne dai ta fitar da 'ya'ya waɗanda za a tsinka kila a amfani da su domin zai yi wuya ka samu wata bishiyar da 'ya'yanta ba su da amfani ko dai a ci kai tsaye ko a yi magani ko 'ya'yan nan su zama sinadari na haɗa wani abu wanda ɗan adam zai ɗauka ya amfani da shi amma da wuya ka samu bishiyar da 'ya'yanta ba su da wani amfani sannan wani sirri na Allah za ka ga bishiya a ɗanta ɗaya yanzu ka ɗauya zawa ka ɗauya zawa ka kashu wannan ɗan saman nata idan akuya ta ci ɗanye mutuwa take guba ne amma saboda ƙwaƙwa ta ɗan adam shi kuma sai da ya gano wai ashe ana gatawa sai ka ana ba da labari ana cewa wallahi gari kamar gyaɗa amma kuma idan da akuya za ta ci mutuwa take ko ba ka bane sannan shi kuma zai ɗauki wanda yake mai ruwan kwai ɗin wanda shi ne asalin kashu ɗin sai ya ci kayan shi kaji yana da zaki har ma ana yin jus ɗinsa kaga wannan duk tsari ne na Allah to haka ake buƙatar zuciyarka ta zama ya zama tana da amfani ta zama tana da rai fa'iza muni al ma'i idan aka hana wannan bishiyar ruwa kamar yadda kenan a juya an aka hana zuciyarka ruwa daga Allah ya bi ta to abinda zai faru shine jijiyoyin bishiyar za su bushe to haka zuciyarka idan babu kan alƙur'ani babu sallah to ita ma za ta bushe jijiyoyinta za su bushe wa zabulat aghsanuha sannan kuma rassanta duk za ta karmashe su zama sun yi kamar wa hubitat ruha sannan kuma za a hana 'ya'yan da bishiyar nan ake son ta fitar ba za su fito ba to haka ka ba abin da za ta iya yi wa rubbama yabisatil aghsan wa shajaratu kai zai iya yiwa ma bishiyar da rassanta gabaki ɗaya duka su bushe su yi kamar duka zai iya yiwa fa'iza madatta min hasunan ila nafsika idan ka jawo wani reshi kana son ya zo maka lam yamtadda to ba zai iya miƙowa ba wa lam yanqatlaka ba zai biyo ka ba wanka tara ƙarshe ɓallewa zai to haka zuciya ɗan adam take yadda kaga bishiya in aka hana mata ruwa bata samu ruwa ba take bushewa jijiyoyinta su bushe rassanta su bushe ‘ya'yanta su ƙi fitowa ta lalace to haka zuciyar ɗan adam take yi ƙarshe idan ka ce za ka jawo wani reshe domin ka ɓalla ko kai asuwaki da shi ko kai wani abu da shi ko kuma so kake ka gyara shi to abin da zai faru kawai ne dai ka ce ɓaci saboda ya bushe to haka zuciyar dan adam take ma mutum in ya batta ta lalace bai inganta ta ba bai raya ta da ruwa na imani da ruwa na ambatan Allah da ruwa na sallah da karatun alkur'ani da tauhidi ba fahina izin taqtadi hikmatu qayyimil bustani qat'atin tashjarati karshe idan bishiya ta zama haka ta bushe kamas to fahina izin a wannan lokacin تقتضي حكمة قيم البستان hikimar mai wannan bishiyar, mai gonan nan abinda hikimarsa za ta hukunta kafa a tilka shajara ta kawai sai ce a zo a tsara bishiyar wa haka Allah yake yi mabawa idan zuciyar shi ta lalace shi kenan waje alaha wa kudan linnar ƙarshe sai kaga an je an jefa wannan bishiyar a wuta ta zama ne ta zama karmami ta zama makamashi to haka ɗan adam yake ku kalli dan Allah wannan misali idan ɗan adam ya ƙi ya kula da zuciyarsa wadda ita ce rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya a hadisin sayyiduna abdullahi ibn mas'ud ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka idan tsokan nan ta inganta ta jaru to duk jiki sai kaga ya jaru idan ta lalace to dukkan jiki sai ya lalace ku saurara ba wata tsoka ba ce face zuciya tsoka ce ga ta nan ta ake yi masu sai da nama sai su ware ta daban ake sai da ta saboda mahimmancinta sai a ware ta a ce ga ta in za ka yi ciniki daban cinikinta daban ake yi to idan ka batta ta lalace ka ƙi gyara ta to ƙarshe abin da take jawo maka shine ne ita waye ne ita mahalicinta Allah maɗaukakin sarki ta lalace ta bushe ba ta da amfani to kawai sai ya ce wuta ya kamata a jefa ta ko ba haka yake faruwa ba haka yake faruwa sai a jefa ta a cikin wuta kawai yadda kaga ana ma bishiya idan ta bushe ba ta samu ruwa ba ta karmashi ta zama jijiyoyinta sun bushe to abin da ake shi ne za a sare ta sai a jefa ta a cikin wuta sai ta zama makamashin wuta to haka ɗan adam idan ya bari ya lalace zuciya shi ta lalace ta ƙeƙashe bai raya ta da imani da tauhidi ta hanyar yin sallah da karatun alƙur'ani ba to abinda za a masa shine karshe wal iyazu billah ubangijinsa subhanahu wata'ala ya tanaji inda zai jefa shi ya zama makamashi ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha wa annasu wal hijaratu annasu wal ku tsara kawunanku da iyalanku daga shiga wuta ya wutar take sai aka siffanta ta sai aka ce wa quduha annasu wal hijaratu makamashinta mutane ne da kuma duwatsu ake haɗawa to Allah ya tsare malam ya ci gaba da bayani a naku ya ce muku naku ya ce alƙalbu ya yi basu iza halamin tauhidin lahi ni kuma na ya ce hayatul ƙalbi fi tauhidin lahi wa ma'arifati hayatul ƙalbi rayuwar zuciya fi tauhidin lahi wannan rayuwar ta zuciya tana tabbata ne idan an kaɗe ta Allah wa ma'arifatihi da kuma sanin Allah idan ka san Allah ka kaɗe ta Allah to zuciyarka za ta rayu a naku ya ce alƙalbu ya yi basu zuciya tana bushewa idan kalamin min tauhidin lahi idan ta zama tawo kunta daga kaɗaita Allah nawa ya fi ƙarfi saboda kafiri zuci shi matattaci akwai akari daga sagilu na huzaifa tubnil yaman ya kasa zukata gida hudu akwai alƙalbu salim akwai alƙalbu saƙim akwai alƙalbul maitu alƙalbul maitu zukata uku kai ba hudu ba ya ce alƙalbul salim ƙalbul mu'min zuciyar da take lafiyayya ba ta da matsala ita ce zuciyar mummuni kullum ya salla alkhairai karatun alƙur'ani halartar majalis na ambatan Allah da faɗin ƙur'ani a jawo masa ayoyi a jawo masa hadisai a karantar da shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga zuciyarsa wannan zuciya ce lafiyayya akwai alqalbu almari akwai zuciya mara lafiya ita ce qalbul fatik zuciyar fasiki tana ciwo tana da ciwo kagan an ce mutum bai da lafiya wata rana za ka iya ganin shi musamman in zazzaɓi yake yi da rana da sai ka gan shi ana ta yana ta kumari ana hudda da shi amma yamma na yi kuma sai ka gan shi yana jijjiga sanyi janta Zazzaɓi ya dawo mishi to kaga zuciya Fati ke na marajin magana wani zubin ta zama ta dan samu sauki sai ka gan shi ya kame bai cutar da kowa idan saban shi na cutar da mutane ne in kuma saɓan shi na cutar da kan shi ne sai ka ga ɗan kame bai cutar da kowa ba ya zama salihi kafin ciwon ya zo ko ya dawo ko ya juyo to sai zuciya ta uku ita ce alƙalbul maitu matacciyar zuciya ita kuma wannan ƙalbul munafik zuciyar munafiki ce zuciyar munafiki da kafir zuciyar kafiri da munafiki matacciyar zuciya ce wannan wa ma yashuruna ayyana yub'athu amwatun ghayru ahya irin waɗannan matattu ne su ba su da rai sannan wa ma yashuruna ayyana yub'athu ba su san ma yaushe za a tashe su ba Allah ya tsare mu Allah ya ba mu alqalbu salim to kaga shi yasa wannan taken da suka bada cewa hayatul qalbi fi tauhidillahi wa ma'rifatihi rayuwar zuciya na tabbata ne ta hanyar kadaita Allah wa ma'arifatihi da kuma gane shi to faka zalika alqalbu mala yace haka nan zuciya innama yayi basu zuciya tana bushewa ne idan khala min tauhidillahi idan ta zama tawufinta babu kaɗai ta Allah a cikinta kaga kafiri don rayuwar da kake ganin shi yana yi ne kamar yana jin daɗi wallahi tallahi zuciyar shi matattaci wa hubbihi sannan kuma zuciyar nan ta zama babu san Allah a cikinta wa ma'rifatihi sannan zuciyar nan babu sanin Allah a cikinta wa zikrihi sannan babu ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan zuciyar to duk zuciyar da ta kasance haka wa du'a'ihi kuma wannan zuciyar ba ta roƙon Allah shi ke wannan zuciya ta mutu abu nawa ma la ya faɗi tauhidullahi ma'rifatullahi zikrullahi du'a'ullahi waɗannan ababen guda hudu duk sallah ta tattara maka kaɗai ta Allah sanin Allah ambatan Allah roƙon Allah akwai bambanci tsakanin ambatan Allah a nan da roƙonsa zikirullahi na nufin asana'u sanau alaihi wa tamjizuhu ka yabi Allah ka masa kirari to shine zikiri nan kana cewa Allahu akbar a cikin sallah ko hmm? in kai ruku'u kana cewa subhana rabbiyal azim in kai sujada kana cewa subhana rabbiyal a'la ko ka ce subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ko ka ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li kaga duk wannan ne kake yi تذكر الله تمجده وتثني عليه kana masa kirari kana masa ban girma da jinjina sannan kuma kana yabansa amma idan ka ce du'a to kana roƙonsa kenan Allah biya mun ta kuma duk sallah ta kunshi wannan sannan ga azzikrul akbar shine qira'atul qur'ani zikirin da yafi kowane zikiri shine karatun alqur'ani kana yi to kage duk gashi akwai fa tusibuhu hararatun nafsi abinda zai faru da zuciyar da babu waɗancan ababen guda hudu ba tauhidi babu sanin Allah babu ambatan Allah babu roƙon Allah a cikin wannan zuciyar fa tusibuhu hararatun nafsi to zafi na rai sai ya samu wannan zuciya harara saboda ta bushe wa naru shahawati sannan kuma da wuta ta yawa mutum ya zama ba abin da yake bukata illa ya biya ma ransa abin da duk ya ce masa yayi shi kuma ita kuma shi rai wallahi dan uwa la ammaratun bisu'i haka qur'ani yace innan nafsa la ammaratun bisu'i qala bal sawwalat lakum anfusukum amran shi ne wannan innan nafsa lallai rai da ammaratun bisu wallahi yana umartan mutum da mummunan abin yasa busiri yake cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa in huma mahadha kan nus'at at-tahm wa la tuti' minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kayd al-khasm wal hakam ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسلي ce ka ga ranka da shedan ka saba musu ko da sun zo sun ba nasiha a ah, shedan ba cewa yi wa qasama huma inni lakuma la minan nasihin ba dallahu ma bi ruhu shedan zuwa yana rantse ma annabi adam babanmu da hawwa matarsa yana ce musu wallahi ni alheri nake nufin ku da shi to yadda shedan yake maka haka ranka yake ma su zuga ka su zuga ka كم حسن لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم ranka sai zo ya kawata maka wani abu amma guba ne ce maka duk duniyar nan ba abin da yake shi daɗi amma wallahi in ka ci ko ka sha gubaye kana sha za ka mutu to haka ran dan adam yake masa to kaga sai ka je kayi so da aka sai sha'awa mutum ya zama kawai ka shi ya koma ya zama biyu da bambanci da dabba yadda dabba duk abin da ka sa kanta sai ta yi sai dan adam ya koma shi ma duk abin da ya sa kanshi sai ya yi fatamtani a absanul jawarihi min al-imtidad idza madattaha fatamtani a absanul jawarihi sai rassa na tun da zuciya ta bushe ita ce asali kowace gaba tana samun rayuwarta ne daga zuciya daga zuciya manzon Allah ya ce ila salahat salahal jasadu kulluhu idan zuciya ta gyaru ta inganta to dukkan jiki zai gyaru me kai baka gano sirrin da yasa in ka tafi wajen likita na farko da yake fara sai auna zuci bugun zuciyarka ba zuciya yake fara buga ya zuciyarka take tafiya in ya tabbatar da zuciyarka tana da lafiya to sai ya ce to da sai ka ya haka ya girgiza kai da sauƙi ce sauran abubuwan za su zo da sauki amma wallahi in daga zuciya ne abin to nan za ka ga hankalin likita ya tashi ce ai kana da heart problem heart problem a zahiri to balle ne tsokar zuciya ta rashin lafiya ta sa ma ciwon kai ya fi sauki fiye da cikin zuciya ya rashin lafiya ya sa ka zama mai saban Allah wannan ciwo za ka yi in ka mutu wata rayuwa ce ta karasa wadda take da iyaka dama ko ba ka mutu a wannan lokacin ba dama za ka mutu nan gaba to amma in zuciya ta lalace a ciki to karasa rayuwa ce ta har abada rayuwar da kake fatan ka samu ka more ta gaske to ita ce ka siya ka zubar kai barinka to kaga sai ya zama rassa na gaɓoɓi sai su ƙi mina limti su ƙi sini ce iza madatta in ka nemi ka su sai su ɓalle abinda Malam yake nufi anan nan in ka sa gaɓa ka wani aiki sai ta ƙi in idan ka da yake kallon haram tun da zuciya ta lalace idan ka nemi ka shi sai ya ƙi rantsuwa shi ba abin da yake so illa ya kallo abin da Allah ya hana shi ya kalla in kunnen ka ne kake jin abin da Allah bai yadda a ji da shi ba ko ka ne muka hana shi sai ke shi Ko ba abin da yake so face ya jiyo wannan abin da ba a san ya ji in hannun mutum ne yake ɗaukan abin da ba na shi ba ko ya nemi ya hana shi ba zai hannu ba saboda zuciya ta bushe hannun yana samun rayuwar shi ne daga zuciya to yanzu zuciya ta mutu to ya za a hannu ya rai jijiyar bishiya ta bushe to ne kake tsammanin rasa za su walin da iza kuttaha sannan kuma su ƙibiyin bin kasu waɗannan gaɓoɓin ko da ka nemi ka ja ta su bi ka fala ta sulhu a dohiya. wa shajaratu illa linnar wal iyadu billah sai ya zama wannan gaɓoɓin ba abin da ya cancance su da su da bishiyarsu su asali sai dai wuta kawai ba inda ya cancanta a sanya waɗannan gaɓoɓin naka da asalin bishiyarsu wadda ita ce zuciya sai dai a jefa su a wuta abinda mutum yake kullum na sha faɗa ka kalli sunayen Allah ka kalli yadda suke sunayen Allah maɗaukacin sarki za ka ga wasu sunaye ne na tausayi Allah fa shi ne rahimun shi ne gafurun shi ne shakurun shi halimun ne shi ra'ufun ne shi jamilun ne shi tsayibun ne duk waɗannan sunayen Allah ne da suke fa'idantar da mai Allah ne taushi ne a mu'amala da bayansa amma can kuma sai ka je cewa shi mun taƙim ne فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين إنا من المجرمين منتقمون وهو شديد المحال شديد العقاب شديد العذاب ذو الطول kaji السنكي sun kishiyanci waɗancan kuma to kaji tsoron mutumin da yake ranar da zai yi fushi haka ba haushe yake cewa ko ka ji tsoron fushin mai haƙuri in aka fusata shi ana ir ana kalma a in rabitu fasa'an wa idza ma sahittu kuntu lahiban haka mai hijima yace ce wallahi ni a wajen sauki kamar ruwa nake sauki kowa ya shani akwai abin da ke da ba fa tauna shi saboda sauƙin ruwa kawai zai ka sa shi duk rashin lafiyar mutum ana ba shi ruwa amma idan aka ce maka ne fushi wallahi kuntu lahiban bakin wuta nake zama ya bakin wuta yake bal bal bal bal to haka ne to Allah subhanahu ta'ala ga ta can waɗancan idan bawa ya ƙiƙashe ya lalace to sai kuma waɗancan siffofin su yi aiki domin ƙa'ida labudda an ta'amala asma'ullahi ta'ala kulluha amalaha kowane sunan Allah yana aiki shi yasa su asma'un wa ausaf sunaye ne kuma sufofinsa haɗa suke da shi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dalalin mubin mala yace Allah ta'ala ayyana cewa fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah Ban azabar Allah ta wutar jahannama ta tabbata ga zukatan da suka ƙeƙashe min zikirillah ba su tuna Allah ula'ika irin waɗannan fi zalalin mubinin su ne waɗanda suke cikin wani ɓata mubinin mabayyane ba ɓoyayyen ɓata ba ɓatansu a fili yake to kaga zuciya in ta lalace abin da yake faruwa da ita ce nan fa'iza kanal ƙalbu, mamturan bi matsari idan zuciya ta kasance ana zubo mata ruwan tausayi daga Allah kanatil absanu layyinatan to sai gabobi su kasance masu laushi munqadatan su iya jayuwa rasbatan kuma su zama masu su zama danyu shakab fa idza madattaha ila amri llahi idan ka ja su domin su bi umarnin Allah in qadat ma'ak sai su bi umarnin Allah tare da kai saboda ne saboda yanzu sun sha ruwa daga Allah ruwan nan kuma shine fa tauhidi shine sanin Allah shine ambatan Allah wa aqbalat tari'atan layyinatan wadi'ata sai ka same su wa aqbalat sai su fuskance ka in ka kira su gabobin ka ce ku zo mu ba Allah aqbalat sai su fuskanto ka tari'atan da sauri layyinatan suna masu maka taushi wadi'atan kuma suna yin suna yi duk abin da ba kai ba ban kwana fajanaita min hannun ya ci, daga nan sai ka tsinka daga cikin 'ya'yan marmari na bautar Allah ma ya hamilu kullu gusnin abinda kowane reshe yake ɗauke da shi min tilkal afkwani daga cikin wannan rassan wa maddatiha da kuma abin da suka kunsa dai wanda Allah ya sa a cikin cikinsu min rutubatil qalbi saboda taushin zuciyar wariyihi da kuma yadda zuciyar ta sha ruwa ta koshi idan bishiya ta mangwaro ta kai ta kai ta sha ruwa an sa mata taki mai kyau ta kyau wani zubin mangwaron ma da kanshi kawai zaka ga yana faɗowa haka ne ko ba haka bane wani zubin kuma kawai zuwa za ka yi ka girgiza wani reshe kawai sai su rika faɗowa to haka ɗan adam yake zama idan zuciyar shi ke laushi ta ba Allah wani zubin da kanka kai ba lokacin da za a inji za ka kai ba Allah ba sai ka ji din ranar da ba kai wani wuridinka ba haka imamu abu dawud rahmatullahi alaihi yake faɗi imamu abu dawud suleiman ibn al-ash'ath as-sijistani al abu dawud da kake jin ake cewa rawahu abu dawuda sahibu sunan yace duk ranar da ban yi karatun hizifi na ba wuri na da na saba yi na karatun alkur'ani to ranar zan tashi ban da lafiya haka zan wuni ranar kuma ba. al-imam sufyan as-sauri rahmatullahi alayhi yace duk ranar da na buɗe yini na da karatun alkur'ani kuntu aqwa sai na fi ƙarfi sai na fi kumari sai na fi karsashi sai na fi kazar-kazar duk kuma ranar da na sake ban buɗe yini na da abin da na saba karantawa na wuri na na karatun alkur'ani ba to kuntu ab'asa to sai in fi rauni a rana ba karsashi a jikina ko ne ne zan yi wani abu sai in ji ba zan iya yi ba to kaga tasirin zikirin Allah tuna Allah maɗaukakin sarki da bautar Allah zuciyar mutum ta yi laushi ta gyaru sai ya zama kawai Allah take bi Allah ka mana haka falmaddatu ta'malu amala hafil qalbi wal jawarih wannan sinadarin da Allah ya tanada ya sa a zuciyarka na bin sa to zai rika aikin sa fil qalbi a cikin zuciya wal da kuma gabobi sai ka zama ba za ka zama mai sabo ba sai ka jin warin saban Allah amma ɗa'ar Allah sai ta maka ƙanshi ƙanshin da ya fi kowane ƙanshi ƙanshi amma idan mutum zuciya shi ta lalace to sai rika jin ƙanshin saɓon Allah yana jin warin biyayya ga Allah Allah ka tsare ni wa idza yabisa alqalbu idan zuciya ta bushe ta'aqqalat al min a'malil birr to sai ya kasance waɗannan rassan wato gaɓoɓi kenan Ke su lalace min amalin birri a wajen yi ma Allah aikin nagarta ba gabar da za ta rika jin daɗin ta bauta ma Allah li'anna maddatal qalbi wa hayatuhu qad inqata'at minhu domin sinadarin da ke ba zuciya rayuwa da kuma ita kanta rayuwar zuciyar qad inqata'at minhu duk an yanke su daga barin zuciyar ba su falam tanta shirfin jawarihi ba za su iya yaduwa su watsu a cikin zuciya ba a gaɓoɓi ba yadda ka san misali ba ka zuba ma gonar ka taki ba ba ruwa to me kake tsammanin zai faru idan ka ga bushewa fatahmilu kullu jarihatin samar min al-ubudiyya balle har kowace gaɓa. ta ɗauki ɗan iccenta na bauta ba za su iya ba saboda komai ya lalace zuciya ta lalace daga can ake samo ruwa daga can ake samo taki da ke haɓaka waɗannan rassan to yanzu ba su ba ruwan ba takin to shi kenan me za me rassa za su sai bushewa ko ka nemi su yi wani abin arziki ba za su iya yi ba ba za su iya ba yanzu ka san wani azumin nan ba zai iya ba kuma musulmi ne lafiyar shi kalau zuciyar ta lalace akwai daga cikin masu wadata ba sa iya azumi lafiyar shi kalau kuma lafiyar shi lau ba zai iya yi ba irin yan boko din na hudaddu wanda ba su san ajini ba wallahi azumi na kamawa sai su da yanki kiti sai su tafi turai ba za su yi azumi ba da yawa akwai su yan nan kasar wani ɗalibi yana ban labari ya je scotland yin phd ya ce haka mutanenmu za ka gan so sun gudu can kawai sai su gudu ba za su yi azumi ba ‘yan ƙasa-ƙasa su kuma irin gayu ɗin na marasa jin magana masu sakin wandan nan su kuma sai su gudu fatakwat wallahi ba su ajiye guduwa suke su tafi kudu ba za su yi azumi ba to yanzu wanda ya fi muni shine ka ji mutum yawo matashi in waɗanda aka jarrabe su da shaye-shayen nan da tace ma mutane kaji ana azumin nan wallahi sai ka shiga kango ka gansu suna gasa kaza kangwaye inda kangwaye su je suna gasa kazan mutane kuma ci suke yi suna ka ba sun sata bane don su buɗe baki saboda zuciya ta lalace azumi fa ku duba alfarma azumi malamanmu na ya fa cewa suke yin azumin ka ya karye ba za fa ka ci gaba da cin abinci ba li hurmati shahari saboda alfarman wata ba a san a ga wani musulmi a wannan ba lalura yake da ita ba kawai sai a gan shi yana cin abinci ba a so to amma su zuciyarsu ta kai ga lalacewa azumin nan ba za su iya ba shiɗanin da aka ce ana ɗaurewa to ashe su ma shiɗanin ne tunda an ce ana wasu fidat maradatu shiyafi manya-manyan aljanu shiɗanu shiɗanin aljanu ana kama su a sa su a sasare da maruruka a ɗaure su to zai su ce to mu muna nan a kwance tunda an kai an ɗaɗɗaura janarorin to mu kanal kanal ne mu sai su ce to su za su ci gaba da tsiyarsu kuma dama sharhin da malamai suka yi kenan cewa manyan ake daurewa su fidati shayatsin manyan ake yi shine har al-imam al-qurtubi abu al-abbas a cikin al-mufhim yace wannan na nuna maka duk wanda ka ganshi yana saban Allah fa huwa shaytanun fi nafsi ashe shi ma shaytanin kansa ne domin iyayen nasa waɗanda suke ziga shi yanzu an daure su ba su aiki ashe dama shi ma yana ba kan shi oda tuntuni ba a sani ba ba su suke ba shi oda ba an daure su to shi kuma yanzu ya ci gaba da sabo azumi alfarman watan ramadan wani kuma zai yi azumin da rana amma yamma na yi to shi kenan kuma in wuyu yake sha da ita zai fara buɗe baki in sigari yake sha da ita zai fara buɗe baki sannan kuma ba zai iya juriyar ya bar wannan sabon ba sai ya tafi inda zai saba ma Allah da daddare saboda zuciya ta lalace lashirya kaga shi ne wanda walillahi fi kulli jarihatin min jawarihi al'abdu ubudiyyatin ubudiyyatin takhussu walillahi Allah yana da fi kulli jarihatin a kowace gaba min jawarihi al'abdu daga cikin gabobin bawa ubudiyyatin takhussu wata bauta wadda take wannan take ba Allah kowace gaba kaga hannunka wannan akwai ayyukan da yake ma Allah kaga mafi kusa akwai fi'ilu akwai tarku dama ibadan Allah kala biyu ne akwai alfi'il akwai attark alfi'ilu kayi abin da ya sa ka attarku ka bar abin da ya hana ka to duka hannu na da alfi'ilu yana da attark kaga hannu ke kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa fi kulli sulama min ibn adam ko kullu sulama min ibn adam alaihi sadaqa sulama sune ne gaba kaga nan gaba ce haka in kai haka kaga gaba ta biyu in kai haka kaga gaba ta uku to su ne guda 360 a jikinka guda 360 gaɓoɓi to kowace sulama kowace gaba a jikinka akwai sadaqatun sadaqa nan ana nufin albir aikin alheri da take yi kowace gaba gaɓoɓi 360 Allah ta'ala ya halitta a jikin ɗan adam to kowace gaba tana da ɓangaren aikin da Allah ya sa ta tafi ko na yi ko na bai ko Allah ya sa ta yi ko kuma ya hana ta yi wannan domin ka bar saɓon Allah fa lada Allah yake rubuta ma <laughs> ka bar saɓo sai Allah ya baka lada ka aikata abin da ya sa kai baka lada ne yafi wannan daɗi to kowace tana da shi wa ta'atun matlubatun ha sannan akwai wata da'a da Allah ya nema daga wannan gabar Allah yana son ta yi khuliqat li ajliha wadda aka halitta dan ita wa hujji aslaha kuma Allah ya tanaji wannan gaɓar ne domin ce wannan bautar to daga in kai ta asilin ta baka yi ba sai Allah maka tambaya kai kuma kullum wannan gabar sai ta tsine ma mutum yanzu ka duba waɗannan gaɓoɓin alal aƙalli kirga ne kaga ukun nan kirga tasbihi kaga masalla subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar in ta haka ka ɗauko ko subhanallah subhanallah subhanallah in ka gama walhamdulillah walhamdulillah wallahu alhamdulillah in ka gama wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar duka biyun sun inganta ko to kaga gaɓoɓin ka da su sannan ka ɗauki hannun shi kan shi yadda kake ma Allah taranda wannan hakan da ake yi Allahu akbar saboda mahimmancin daga hannun nan ne ma'aikata malamai sun tattauna a kansa ina ne da ina ake yi ibnu umar a wajensa shi duk lokacin da za a yi kabbara duk wata kabbara da za a yi a wajensa to sai ka daga hannu amma dai abin da aka samo daga manzalar sama wuri hudu yake daga hannu idan zai yi in yana talla wuri na farko shi idan zai yi takbiratul ihrami Allahu akbar yana daga hannunsa kaga aikinsu sannan wuri na biyu idan zai tafi ruku'u Allahu akbar ya ɗaga hannu wuri na uku shine idan ya ɗago daga ruku'u sami Allahu liman hamida wuri na hudu shine idan zai miƙe daga raka'a ta biyu wannan kaulin bi ya fi girma a cikin maganganun da malaman fikihu suka yi a ina ake ɗaga hannu to kaga ubudiyya ta raf'ul yadai saranda ce haka kake yi ko ba haka mutum yake bai yin saranda to ka je gaban Allah jalla jalaluhu kana cewa ya Allah gani Allahu akbar kai taranda kaga gaba hannunka tana aiki sannan kar ta taba abin Allah bai sa ta taba ba ga nan ma bauta ce to kowace gaba daga cikin gabobinka to balle harshe harshe al-imam ibn qayyim a cikin al al qayyim min alkalil tsayyib ya ce babu gabar da tafi samun damar ta bauta ma Allah kamar harshe saboda ne na farko dai an sa ta ga ta ƴar ƙarama sannan ba ta da nauyi gaba ce da ba ta da nauyi ka taɓa jin wani ya ce maka harshen shi ya mishi nauyi ya dame shi sannan aka sa mishi wani liquid eh. aka sa mai wani liquid miyau kenan da ke ba shi dama ya rayu a ciki da tsauri harshe ne za ka wuni kana aiki da shi bai gaji ba yanzu akwai wanda aikin shi na magana ne da magana yake ci za ku iya kawo su da yawa Allah ya sa su da magana suke ci inda za a daina magana to su sai ba za su samu komai ba kaga akwai 'yan jarida masu aikin gidan rediyo wani wuni yake ne magana akwai malaman makaranta <laughs> ko ba haka bane da harshe suke ci eh? alƙalai da harshe suke ci za su yi magana dole to kaga harshe ubudiyarsa tana da yawa shi yasa manzo Allah sama da wani dattijo a cikin sahabbai yazo ya ce masa ya ma'aikin Allah ga shekaru na sun tafi kuma ya ma'aikin Allah ayyukan musuluncin nan sun yi yawa ana ta faɗin su ai kaza ai kaza ka zaɓan min wani aikin da zan firke shi wanda ba zai ban wahala ba sai manzo Allah sun ce la yazalu ka ratban bi dhikrillah kar ka bari harshen ka ya bushe baka ambatan Allah aikin da ba za ka sha wahala ba kenan kuma ba wanda yake sai kai a bayyana ai kowa ya ji kana zaune yanzu sai kai istighfari dubu daya kana zaune ba tare da ka sha wahala ba wallahi sai ka in kirgawa kake sai in isi gifari dubu ɗaya sai ke dubu ni ma baka sani ba to da dai da wahala kawai kai ta cewa astaghfirullah astaghfirullah kawai sai a gabakin kana motsi ba san me kake cewa ba ne zata ma gam kake ci to Allah ya ganar da mu to kun ga kowanne kenan saboda haka wannan zuciyar renanta ake yi to sai ma ne ce annasu salasatu aqsamin fi isti'mali jawarihim haka yake naku. mutane sun kasu gida uku a game da amfani da gaɓoɓinsu waɗannan gaɓoɓin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta a jikinmu ya halicce su a jikinmu to mun kasu gida uku wajen cin gajiyarsu da amfani da su ahaduha wannan su bada zalika salasatu aqsamin mutane bayan wannan sun kasu gida uku ahaduhuma ahaduha ya kamata ya zama na farkon su ko an ce salatu to sami sai zama ahaduhuma ahadu hmm, ha? Ko na ga duka kofin haka suka sa san wajahin da yasa suka sa ba ko akwai fuska na in na Ahadu ha, ai ahadul aqsami ba ahadu ahadul ba bane hmm, so daga ba mimun din nan man istamala tilka Jawari fi ma khuliqat na farko a cikin mutane shine wanda ya rabauta shine wanda ya amfani da gabobinsa a cikin abin da Allah ya halitta dan su duk abin da aka halicci gabar ka dan ta yi shi wanda Allah ke so sai kai da urida minha kuma aka nufaci wannan gabar ta yi فهذا هو الذي تاجر الله بأربح التجارة wannan shine kasuwanci da Allah kasuwancin da yafi kowanne riba me kai da idanka idanuwanka biyu don Allah ka duba wani abu kallon qur'ani fa kawai lada ne haka magabata suka ce kawai ka kalli qur'ani ka bude qur'ani kana kallo lada kake samu annazu wal qira'atu ibadatu ka kalla ibnu mas'ud yana cewa adimun nazra fi kitabillah yace ku dawwama wajen kallon littafin Allah ku dawwama wajen kan ambatan kallon littafin Allah ibnu abi dawud ya rubuta wannan a can a cikin al-mafahim ku dawwama wajen kallon al alqur'ani ibnu mas'ud radiyallahu anhu yace ko da kai alaran ne to ka rika bude qur'ani kuma kana karantawa ladan shi daban ne kunnuwanka su saba da sauraron alheri karatun alkur'ani wa'azi ƙala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka rika ji kaga ka kayi amfani da su inda aka ce ai amfani da su domin idan baka amfani da su ba idan kan baka amfani da shi wajen kallon alheri ba to ido ba zai tsaya ba sai ya kalli abin da ba shi kenan ba kun nema in baka amfani da shi wajen jin abin da yake na arziki ba shi kenan shi yasa ka kalla duk wani abu da bature zai yi mafi yawancin na'urorin da bature yake yi mafi yawanci manufar shi ba don a yi aikin alheri ba haka ne ko ba haka ba ne amma kuma za ka ga za a iya yin aikin alheri da shi sai dai kai ne ka je ka ɗauka ka bi manufar bature ka bi manufar Allah yanzu kasusuwa da aka yi da irin masu zaren nan da na audio da na video ya suke da wani alkhairi ne ba su yi ba kasusuwa akwai mutanen da suka haddace alkur'ani ta hanyar saurari a nan najeriya na ji wani malami na ba da labari ya ce suwatul an'am ka duba mahaddata suna cewa ita ce suwar da tafi kowace sura wahala a cikin alkur'ani suwatul an'am ya ce wallahi a kasa ɗin musari ya haddace ta kawai saboda tsabagen sauraron ashir mahmud khalil husayn suna matata malami ne babba a nan kasar na ji shi yana ba da tarihinsa ya ce da saurare ya haddace suratul an'am kaga fa'ida shi bature ya yi kasar dan a sharri tunda ko kafin a sa su karatun husari a kasar ai an sa karatun su bob mali an sa wai karatu kuma na ce waƙoƙin su ban mali kuna jina kuma na ce karatu ko ka ƙyale ban mali karatu yake yara da yawa irin san ban mali ba Allah kada ya sa ku san shi ba da amfani ni ma sunan shi fa na sani yawwa to kaga wannan shine wa ba'a nafsahu lillahi bi arbahi bai'i sannan wannan shine ya siyar ma da Allah kansa bi arbahi bai'i da cinikin da yafi kowanne riba ka dauki gabobin da Allah ya halitta a jikinka ka yi amfani da su akan abin da Allah yake nufin ayi kuma ya so ayi da su to wannan kai kasuwanci da Allah wanda kasuwancin ka babu asara a ciki sai dai riba tsagwagwa domin zaka kwashi ribar ka a wajen Allah madaukakin sarki to shine sai ma da yake mana wassalatu wubi'at ita sallan nan da yake magana kanta wanda ya rubuta littafin dan sanin fa'idojinta wubi'at ai an sanya ta ne listi'mal al-jawarih jami'iha fil ubudiyyati an sanya ta ne domin yin amfani da gaɓoɓi gabaki ɗayansu fil ubudiyyati a cikin bautar Allah ta taba'an li qiyamil qalbi biha domin su biyar da zuciya ta tsayu da wannan bautar abin nan wa haza rajulun arafa ni'matallahi fi ma khuliqa lahu to wanda ka ganshi ya tsaya yayi amfani da gabobinsa cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so to wannan shine wanda ya fahimci ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi masa kuma ya halicce shi dan wannan ni'ima min aljawarihi na gabobi shi yasa malamai suka ce ni'ima kala biyu ce akwai anni'matul mutlaka akwai mutlaƙun ni'mati ko kuma su ce masa anni'matul nimatul muqayyada an sakakiyar mutlaqa ni'ima ita ce ni'imar da Allah ke mai imani amma mutlaqun ni'mati sakin ni'ima to Allah ya kowa daɗin duniya ni'ima ne domin abin da ake ce ma an ni'matu malamai suka ce li abdihi. Allah ya kyautata ma bawansa Shin ne ake ce ma ni'ima to ni'ima ta gaske ita ce ni'imar imani ni'imar imani amma ni'ima wacce take mai kaidi mai makata ita ce ni'imar cin abinci ni'imar bacci da ni'imar gidaje da ni'imar gonaki duk waɗannan ni'imomi ne domin Allah ya kyautata ma bayinsa da ya musu wannan amma Allah bai bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da mai masa da'a da wanda bai masa da'a duk wannan Allah to amma ni'ima ta gaske an ni'matul mutlaqa to ita ce ni'imar imani da bin Allah me za Allah madaukacin sarki da ya tashi ma manzo Allah sama bayani akan al'amarin Zaidu Zaidu dan Harisa yace wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi malamai suka ce wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi bil islam ka tuno lokacin da kake faɗa ma wannan wanda Allah ya masa ni'ima ya kyautata masa sai suka ce fassarar bil Islam Allah ya sa shi ya musulunta wa an'amta alaihi kai kuma ka kyautata masa bil itqi ka yanta shi <laughs> kaga ashe a yanta mutum daga bawa daga bauta ni'ima ne amma tana cikin mutlaqun ni'ima ba ta cikin ne ba ta cikin an-ni'matul mutlaqa وما أنعم عليه من الآلاء إذا أبند ألا مدوكتين سلسية باش نئموني الآلاء أسوما نئموني والنعم da نئموني فقام بعبوديته sai ya tsayi da bautar Allah zahiran a bayyane wa batinan da koye wa ta'amala hahu, kuma yayi amfani da gabobinsa fi ta'ati rabbihi a wajen yi ma ubangijinsa biyayya wa hibzi nafsihi da tsara kansa wa jawarihi da kuma gaɓoɓinsa, amma yughdibu rabbahu akan duk abin da zai fusata ubangijinsa wa yushinuhu indahu ko kuma ya muna shi a wajen ubangijinsa wannan shine matakin farko Allah ka sa mu a cikin su ka sa mu duk gaɓoɓin da ka sa mana a jikinmu suke da lafiya rannan wani bawan Allah cin yan uwa mahalarta karatu ya samu rashin lafiya a wuyansa an masa aiki a spinal cord ɗinsa ya samu sauki ya zo mun tashi tafsiri rannan yake ce min ai malamin na fara sujada watan shi wajen uku bai yi sujada ba sujada to ni ma na taɓa shiga wannan yanayin wallahi ranar za ka ji kamar an sa ka aljanna wallahi ji za yi kamar Allah ya sa ka aljanna ma Allah ya ba mutum lafiya sai shiga shi ba abin da ya dame shi musamman ibadar wallahi ba za ka gane daɗin ta ba sai ranar da Allah ya jaka je ka sujada ga Allah mutum ba zai yi ba Allah ba shi lafiya wallahi ke ban labari ke ce mu malam wallahi yau na fara sujada amma aiki a nan bayan shi alakarsa aka masa aiki ma Allah ba ka lafiya ba za ka bauta ma Allah ba Zan shirya والثاني نبي من استعمل جوارحه فيما لم تخلق له wanda ya ji yake amfani da gaɓoɓinsa a cikin abin da ba Allah bai halicci gaɓoɓin nasa don su ba Allah bai halicci gaɓoɓin shi don waɗannan ba kawai ya sakaci bal habasaha alal mukhalafati kawai ya tsara waɗannan gaɓoɓin nasa a wajen saba ma Allah hannun shi ba zai yi aikin alkhairi da shi ba sai sata ɗauki abin da ba na shi ba ka ajiye ba ka ɗauka bawan Allah ya tanaji abin shi shi kaɗai ya san wahalar da ya sha wajen neman wannan abin lokaci guda ka zo ka raba shi da shi hannu ce nan wal ma'asi da kuma sabo walam yufliqha bai saki waɗannan gaɓoɓin nasa su yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake san a yi da su ba fa hada huwa alladhi khaba sa'yuhu wannan shine wanda aikin sa ya tabe wa khasirat tijaratuhu kuma kasuwancin sa yayi asara wa fatahu riba rabbih sannan yarda ubangijinsa ta kubuce masa azza wa jalla anhu ya rasa ta wa jazilu sawadihi da kuma gwagwabin lada da Allah madaukakin sarki ya tanada idan an yi amfani da waɗannan gaɓoɓin a cikin abin da yake so wa hasala ala sakhtihi kuma ya samu hushin Allah wa alimi iqadihi da kuma raɗaɗin azabar Allah domin ziniri da kake ganin sa ba abin da yake haifan ma masu shi sai azaba tun a duniya da za ke fira da masu saban Allah ya suke ji a zuciyarsu me yasa idan mutum ya saban sai kuma ya wani saban yake samun kwanciyar hankali ko kuma ba zai yi wani saban ba sai ya je ya saɓo? duk mutumin da zaka ga ya ɗauki ran wani sai ya sha giya ko ya sha koken sannan zai iya da yawan in ka tara ɗari yi fira da su casa'in da biyar za su ce maka haka ba haka nan suke ba shi da suka sha abin da ya kawo musu da kwakwalwa yasa an sha faɗa mana duk al'ummar da ta bar shaye-shaye a cikinta to komai zai biyo baya wani jami'in tsaro tun shekara wajen goma sha da suka wuce yake faɗa min ya ce mun mala ni duk inda naga ana sai da wiwi ko ana shanta to sai iyaka inda karfi na ya ƙare ya ce na san idan ana shan wiwi a wuri to sata za ta zo zinace zinace za su zo faɗace-faɗace za su zo kisan kai zai su gaskiya ya faɗi ko ba haka ba da ya gama faɗa sai na ce musu wannan abin da ka faɗi haka yake a musulunci ɗari bisa ɗari shi ka san dalilin da yasa aka ce mai giya ummul khaba'isi ka san me ummul khaba'isi yace a'a na ce uwar banna duka kenan nace to yadda ka faɗin nan a haka yake a musulunci in dai akwai abin da mutane za su sha su juya kwakwalwarsu to ka sake su komai za su aikata duk wanda yake shaye-shaye to komai zai iya aikatawa kuma in dai bai tuba ka tsaya ka tsaya ka ce na an faɗi wannan magana za ka ga sakamakon Allah shirya to kun ga na biyu kenan والثالث نأكو من أبطل جوارحه شي كما شيني وان دا يبقى تقومن سقباكي دا كاغا نفقو يا دي أبن دا الله كيسو نبي كما يسعو دا قومن ناسا تو شي كما نأكو من أبطل جوارحه وان دا يواتي دا قومن ناسا وأماتها يكشيسو بالبطالة دا زمن وزي والجهالة دا كنين فهم قرنتك قرنتون الدين بزيكو يابا بزي أيكي با فهذا أيضا خاسر wannan shi ma taɓaɓɓe ne shi ba za ka gan wajen sabo ba amma kuma ba za ka gan shi wajen arziki zaman arziki ba amma jins ɗin shi jins ba ku kalli girman jins kaurin shi to sai ya kashe biyar a wata mazaunan shi na duk sun huhuce sun fashe saboda tsabagen zaman gwazai sabahalal kenan la huwa fi amali dunya wala fi amali al-akhirah in ana abin arziki ba za ka same shi ba in ana abun tsiya baya ciki shi dai gashi nan kawai zaune to shi ma tabadde ne ba'irun kuma halakacce a'azamu khasaratan min alladhi qablahu ma la yuzqi ni a wajena ma yafi asara fiye da nabiyin ne saban domin nan gaba duk abin da aka ya fito za a iya neman shi a sashi a ciki kuma zai yi saboda ya zauna bai da abin yi fa innal abda bawa innama khuliqa lil ibadati wat ta'ati la li zalati an halice shi ne domin ya bauta ma Allah ne ma Allah da'a ba halice shi dan ya zama gwazai ba rannan na faɗa mana cewa zuciyarka ba ta hutawa ranar da ta huta ta daina aiki to mutuwa ce ranar mutuwa ce amma ko bacci sai zuciyar ka na aiki tana bugawa shi yasa ma saboda ta nuna maka tana bugawa sai ta ɗauke ka ta kai ka ingila ta kai ka amerika ta kai ka saudiya ta mafarki ta nuna maka ga ka a jirgin sama abinda kake ta burin ka sama kawai sai ka gashi shi nan ya zo maka sakamakon zuciya ba ta hutawa to yadda zuciyarka ba ta huta haka ake son kai ma ka zama kana da abin yi hatta bacci ka ɗauke shi aiki ne kwarai kamar tsari wa abghadul khalqi ila Allah al abdul battal babu halittar da Allah ya ki fiye da mutumin da yake zama zaman gwazai allazi la fi shughulin fi dunya shi ba za ka same shi a cikin lamarin neman duniya ba wala fi sa'i al-akhirati kuma ba za ka same shi wajen aikin lahira ba shine ibn mas'ud yake cewa inni ubghidu ar-rajula an arahu tabahlala la huwa fi amali ad-dunya wala fi amali al-akhirati ce wallahi cikin mutanen da na fi a duniya an ga mutum yana zaman banza bi aikin lahira bi aikin duniya shi ina kinsa walau an na nafsan sa'adat laka waqafat sahaibuha ko ديما وخطالا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبع للا إن الشاطبي mutum ya zauna kawai gashi nan ba halal shi ba za ka gan shi aikin alheri ba shi ba za ka gan shi aikin tsara to duk yadda aka taso in ma bai yi ba za a ce da shi a ciki in aka zo aka an yi sata a unguwa kullum zaune ke ba yi da aikin yi a unguwa idan aka yi sata a unguwa za a ce a fara bincika shi haka ne ko ba haka bane bal huwa kullu bal huwa kallun ala dunya waddi wannan yana zama nauyi ga duniya yana zama nauyi a ga addini ballau sa'alid duniya da a ce mutum kawai zai zaɓi kuma duniya walam yas'alil akhirati amma bai yi aikin lahira ba kana mazmuman mahzuna to zai zama abin zargi kuma taɓaɓɓe wa kaifa idza absala al-amrayn to ya kake tsammani idan yi watsi da duka je mutum ya zama ɗan duniya kawai shi ba abin da ya sani sai neman kuɗi ba abin da ya sani sai kirga kuɗi sai a ce kuɗin shi su karu abin zargi ne shi a musulunci hadisi manzalla ta sama ya faɗi inna Allah yubghidu al-ja'zariyya al-jawwaza hmm? Allah yana kin mutumin da ya kasance ƙato mai girman kai manzon sama ya ce alimun bid dunya jahilun bil akhirati bai san lahira ba duniya kawai ya sani jifatun bil layli himarun bin nahari da daddare tishuf ya je ya kwanta mushi da rane ta aiki kamar jaki amma bai san komai ba game da Allah to Allah na kinsa to ina ga kuma duka din bai wa inna mar'an yas'alu dunyahu da'iman kaga mutumin da kullun aikinsa shine neman duniya wa yadhalu an ukhrahu amma bai damu da lahirarsa ba la shakka khasirun babu shakka lalle ta ne wannan to kaga shine malamin ibnu qayyim ya kasa mutane gida uku nau'i na farko masu amfani da gaɓoɓinsu a cikin abin da Allah yake so a cikin abin da Allah ya fi shine ka nemi duniya da lahira kwarai ka nemi duniya da lahira ka nemi duniya ka jan lahira ka ke kyau na biyu shine mutumin da ya zama gaɓoɓin nan sai ya juya su baya aikin alkhairi da su sai samu na ukunsu shi shine shi baya aikin alheri baya aikin sharri gashi nan kawai banza to wannan ya fi kowa taɓewa to Allah shi kyauta Allah ya shirye mu Allah maɗaukacin sarki ya albarka a rayuwar mu, Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh